abdul abin da nake so ka sani ni da mahaifiyarka a yau shekarun mu talatin da biyu kenan da aure tana min biyayya daidai gwargwado saboda zaman lafiya da muke shi yasa ma ko sha'awar in ce zan kara mata bana yi amma mun yanke shawara da mahaifiyarka har in dai kana son wannan yarinyar Fatima wallahi sai dai ka haɗa su su biyu da ummi auri mata biyu? Kwarai kuwa, har in dai kana so kai auren nan ka aure Fatima. Baba to na ga ban wuce shekara 25 ba ba a wannan shekarar na ta ya zan iya hada mata biyu. Amma ki duba maganar nan. Kada ka damu. Abdul kai ka ja ma kanka ka ka iya. Kai ka ja ma kanka. Sai dai ka roki Allah, Ubangiji ya surfa maka asiri ya ƙara maka buɗi, Allah ya sa aurenta shine zai hanya buɗe maka hanyoyi na da zaka samu ka rike su kai musu adalci. Shine kawai. Amin shikenan. shikenan to ba ba na so in dinga bijirar magana ina neman albarka sosai Allah ya sa kan shefa alheri amin amin amin Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka amma Allah na tuba Abdul Abdul zo na manta ita wannan yaren Fatiman da kake magana yar wacce gari ne kuma yar gidan wane ne ko menene aqidan su saboda a san wacce zaka aura eh a nan Kaduna take karatu wajen yayanta amma asalin su yan Niger ne Allah sarki zan <laughs> ga su Alhaji Garba zan sa ai mun bincike insha Allah a can Niger eh baba ai je bincike ne wannan ma Da yake ni na je garin amma sai dai su ba aqidan mu dai da su ba su yan shi'a ne ye Abdul kinji yan shi'a ka sa abin da kake fayi ba yan shi'a a gidan ma a gidan na musulmai ne kuma sun yadda da la'ilaha, ilaha illallah ni za ka girma musulmai ne bai fi ka san musulmai bane amma ka ce eh, shi a gina na abin ya sa abin da kake kuwa a'a ki shiru kawai da wannan magana da dai na sa baki na yadda ka aure ta bi amma yanzu wannan magana ta fi karfi na ta fi karfi na ina son ta ina kaunar ta ba zan iya rayuwa babu ita ba kuwa ka mutu A'a ba ba ya mutu Allah ya mutu A'a, sai dai ku mutu Allah ya mutu Wajen maka sa sai dai ya mutu sai dai mutu ko ta ce mun mun gidala ko sai mun je ba ka ce ka mun gidala ki a hankali ma ya kake ta da jijiyoyi ba dole in ka da hankali ba yaro yana so ya kifan wani yanayi kai kai kai ka so wai dumaman tuwo ya kona ka ka kwantar da hankalinka ka kwantar da za mu haɗu da kai wallahi tallahi za mu haɗu da kai haba bari je ni na san yadda zan yi kaka da Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To, ga An ji kin karɓo ah, Tun da na ce zan karɓo miki wayar, ai sai na karɓo shi. <laughs> Ni tsamma sai dare zai ba da wayan. Eh, shi ya isa ya ce ba zai ba da wayan ba. Na gode anti Allah ya saka da alheri. Ba kuma ni dai fata na ku kasance da ke da Abdu. Mutuwa ce za ta raba ku. Na gode anti. Kuma Allah ya barki ke da yayana ba kishiya. To amin. Amin. <laughs> so yanayi mini daɗi zo ka kalli jikina Salamu alaikum Abdul ya kake Wala an bani wayata yanzun nan matsala kuma to shikenan zuwa anjima kaɗan sai mu haɗu a ina za mu haɗu ok lambun da muke haɗuwa to shikenan ina fatan dai ba wata matsala bane babba to shikenan sai na zo ke ce cikon rayuwata in na kwan na tashi a kullum tunanin ki ne abinci na Abdul ya na kalle ka cikin damuwa gaba ɗaya kwanan nan ka bi kara me kamata ya mai farin ciki saboda burin mu ya kusa cika Fatima ina cikin damuwa ina cikin tashin hankali ina cikin masifa Fatima kin san da na dawo gida na je ma iyayena da magana a wurinki kawai ban faɗa miki bane akwai wata yarinya ƴar uwata ce tana gidanmu tana ta nuna min alamomin so da wasu abubuwa amma na kau da ido saboda irin gudun wannan rana dan je musu da magana a wurinki cewa suke ba zan aure ki ba wai ga ƴar ta nan dole ƴar ta zan aura ba zan taɓa auren ki ba Fatima ba yadda ban yi ba da ƙarshe dai da na nace musu suka yadda cewa lalle lalle sun yadda mu aure ni da ke amma dole sai dai na haɗa da ita dole sai dai in aure mata biyu a lokaci ɗaya. Kishiya kenan? Ba kishiya bace matsala Fatima. Daga bayan na ce na yarda saboda ba na so in rasa ki. Daga baya sai mahaifina ya tambaye ni cewa to wace ce ke kuma ina ke sannan menene addinin ki da aƙida ki. Na ga musu ke yar shi'a ce. Kuma kin san babanmu babban malami ne a cikin zala Cewa bai yarda ba ko bayan ran shi kuma bai yadda a ɗaura min aure da ke ba sannan sai dai in sake wasu iyayen amma ba shi ba dan Allah Abdul ka fahimtar da shi ka ce muna son junan mu na san zai fahimce ka Fatima na san halin mahaifina na san kafiye shi in ya kafe akan abu ya kafe kenan in sama da ƙasa za ta haɗu ba zai taɓa yadda da magana ta ba wallahi kuwa to Abdul mu gudu mana eh duniyar nan faɗi ne da ita Abdul za mu iya zuwa wani gun a ɗaura mana aure ya ke tunani Fatima rayuwar mu za ta kasance idan muka gudu muka bar iyayen mu akan son zuciyar mu kina tunanin za mu samu albarka idan muka gudu muka bar iyayen muka jirgin maganar su mu je can wasu daura mana aure Fatima ki tunani iyayen mu su suka haife mu tun muna ciki suke ɗawainiya da mu har muka fito duniya muna jahilai suka ba mu kulawa su suka daura mu akan hanya suka ba mu tarbiyya Fatima tun mu san waye mu ba har muka zo muka san waye mu kawai saboda son zuciyar mu sai mu gudu mu bar su yanzu kina tunanin idan muka yi aure muka haihu mu ma ƴaƴanmu za su bi tarbiyyar mu kina tunanin za su je maganar mu a ba Fatima wannan ai ba hujja ba ce Fatima na ba su da ƙarfi sosai ni ne komai nasu ni nake ɗawainiya da su kusa rabi da kwata na hidiman gidanmu ni nake yi Fatima kawai sai in gudun ba iyayena iyaye ke tunanin za su kasance wani hali ke tunanin za su shiga gaskiya Fatima ni shawara ɗaya na zo mana da shi kuma na san ita ce mafita Fatima shawara ita ce kawai ki haƙuri ki koma izala in je na samu mahaifinmu na mai bayani cewa in dawo izala na san zai yadda zai yi farin ciki kuma zai bani auren ki kuma zan aure ki me yasa Abdul ka fiye son kanka da yawa shin da ka zo neman aure na gidanmu iyayena ba su amince sun baka aure na ba duk da kai dan izala ne me yasa kai lokacin ba su ce ka canza idan ka ka koma dan shiya ba Abdul na fahimta. Kawai baka suna so kake kawai mu rabu. Ni zaki ce ba na son ki? Fatima har kina da bakin da zaki ce ba na son ki? Kin manta koda ta ce a jikinki? Kin san haka kalubalen da ya janyo min da tashin hankalin da nake ciki? To shekaran jiya ina wajen aiki ina aiki faduwa na ban san inda kaina yake ba sai dauka na aka kai nake musu ce musu kace ba za su iya ba kai na asibiti da likita ya auna cewa in ban bar irin aikin da nake ba mutuwa zan yi kwanan nan cewa ba a son dinga motsa jiki da yawa cewa ya dole sai dai in samu aikin zama ko wani abin dinga yi fatima iyayena da ni suka dogara fatima duk wannan sadaukarwa da na har ki buɗe baki yanzu kice ba na son ki yanzu daga nan ko bakin gamjige da ba zan iya zuwa ba saboda babu lakka a jikina sakamakon cire mu kodar da aka rasa miki zabi ya rage naki kin yadda zaki koma izalan in je mu babanmu da magana mai aure ko ko kina na akan bakaki babu bambanci shi batun aure ko batun so baki da zuma sankiya zannin ragama na tsaya na kasa zama na yi koren in koma tausayin su na yi noma zuciyata na farma yanzu gare ka zanye duma an kwata a gunguri ba duba tsaho na zama so ba? an kwata so ta yi daure mani ba a so cikon guri zuciya ba ta in gani soyayya ke satuma wajibi ni zan barki zuciya ta na sanki rayuwa ta ban sarki ta na sauci kai dauki na ta kai mulki na sauma duka ragama an kwata so ta yi daure manufa a so cikon guri zuciya ba ta in kashi soyayya ke ma. zan mace in har ka tafi zuciya ta dau zafi tausaya kai min lutufi sahibata kin yi bi so da kauna kin girki. wuri gyara nufi bayan ke so na gama an so ta yi ɗauri manufa a so ci kwangure zuciya ba ta in soyayya ke zazuma ka silaci mai sadar da su da ƙauna ya sauka jiki ya san tunani an kwada so aminci da raina ya san sukuni an yau na makanci don hannun kina yi rauni an kwada ni saya ne ta zuba da dan bayani rai bai da buri sai in ganki da ki gani mafita almanta ka binta kyawun hali na yi mu kwatanta ya rabbi salli ga mai tabbata mai kyan hali kyan fata san biyayye mun huta rabbi ka sa da shi ni zama an kwata wallahi Fatima me kuma ya faru ni da zan zo in da ke kina cikin farin ciki yanzu kuma kina kuka me ya faru haka Abdul ne me ya same shi yana lafiya iyayen su ne suke sarrafa mu subhanallah ni ba zai aure ni ba saboda ni ya shi a ci Fatima ki yi hakuri kin san akan aure ana fuskantar kalubale ke karan kanki da yaya aka shawo kansu na iyayen shi shi ma haka yadda kika yi haka shi ma za a samu wannan abubuwan ki haƙuri ni ba na so in ga kina kuka ya haƙuri insha Allah komai zai wuce sorry a jama'a assalamu alaikum Suna na fatima kuma fatima a cikin fim filmin akasi da allah duk wanda ya gama kallon wannan da allah ya danna mana likin sannan ya mana subscribing ya danna ya yi comment ya yi likin dan allah kuma ina albishin sanar da ku akwai wani kasan da muka saka mutane goma na farko da za su yi kwamin su yi laikin su yi sharing suna da kyautar naira dubu goma kuma idan har kai kwamin ka faɗi abin da ya kunsa episode 1 ka shiga ku yi kwamin ku yi laikin dan Allah inda hali ku yi sharing dan Allah wallahi na sha wahala a aikin na kwanan muna aiki wallahi dan Allah wallahi idan ba ku yi ba za ku sanu kuka saboda wahalar da na sha a wannan aikin don Allah ku yi comment ku yi likin masoya don soyayyar ku da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don Allah ku yi comment ku yi share don Allah akasini akasini akasini akasiya na makance kanki ban ganin komai na nimance. akan kiban bi komai mm.